fondation irondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gungu man dantani ke dauke da ragama shirin gakanin labaru yau duniya baki daya ke sallatar ranar cutar trizomi 21 a kasar niger kungiyar fever avec la 21 ta sallar wannan ranar cikon bayani a cikin shirin domin karya lagon hawa-hawan farashin kayan masarufi gwamnatin kasar niger ya sanar da raguwar kudaden duwan bisa wa'ansu kayayyaki a ranar asabar muna ɗauke da cikon bayani yara ƙanana sun kai talatin da ke tsare a gidan kasan zandar za ku ji yanayin da suke ciki ta bakin juju na yara ƙanƙana a shafin rahoton musamman na maraicen yau sauraro barkamu da yau litinin 21 ga watan mars 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla kariyar ruwan domin zaman lafiya da ci gaba wannan shine ma'udin babban taron duniya aji na tara ga batun ruwa da ke somawa a yau a dakar kasar senegal a fadar radio france international rfi wannan babban taron kwamitin duniya ga batun ruwa ya shiryar da shi kuma na farko ke gada yake gudana a nafiyar afirka ya haɗa masu faɗa a ji 'yan siyasa da na tattalin arziki 'yan jami'a 'yan farar hula da masu zaman kansu wannan babban taron zai sa kaimi ne a sahun gaba ga kariyar ruwa da tafta ruwa domin ci gaban karkara hulɗa kulawa da sani a faɗar rfi yau 21 ga watan Mars, ranar ƙasa da ƙasa ce ta cutar trisomy 21 ko kuma syndrome the down wata cuta ce ta kwayar halitta wada aunin ta ke cikin duniya na matsayin wato durkushi ɗaya da aka samu da rai cikin dubu yau da sahi ne kungiyar Viver avecla trezomi 21 ta sallace wannan ranar ranar yamme tajisir ahmed ya firanta da dr laila kabo ga fasarar bayanin nata Tsala ce a cikin ƙwayoyin halitta. Tushenta ya danganta da adadin ƙwayar halittar chromosome. Fannin cutar nan ta trisomy 21. Ana samun ƙwayoyin halitta na chromosome guda uku maimakon biyu daidai wurin da cikin shikin ɗan adam perl 21. Shi ma ya baiwa cutar suna trisomy 21. Yara ne da ake haifa da matsala a zuciya a wani sa'in ko kuma taɓuwar hankali. Idan kuma sun girma za ku ga fuskokinsu kamar zagaye da 'yan ƙananan idanuwa kai a shafe da manya-manya hannu muna yi amma 'yan guntayen ya zo a nan nijar mu da wani na adadi amma mun san da yara ne waɗanda lalle akwai su suna cikin gidaje ana ɓoye su yawanci ba a sanya su a makaranta saboda idan sun je makarantar ma akan musguna musu dole sai su komo gida ƙungiyar mu vivra avec la trisomie sabuwar ƙungiya ce mai ɗauke da ƙayyadadden tsari muna so mu kafa cibiyar karantar sowa inda za a yi musu karatu na musamman da cibiyar kiwon lafiya domin kulawa da lafiyarsu. Farashin wasu kayan masarufi kamar sukari na ta hawa a cikin kasuwanni, haka wasu 'yan saye a saida da masu amfano suka faɗa a birnin Tawa, bari mu saurare su. farashin sukari yana nan yana hauhawa a baya an yi sai da sukari jika 400 an sai da 420 har 450 460 yau gashi 520 kuma yanzu muna ganin cewa kayan azumi Allah da ya sai inda sukari zai tsaya saboda akwai matsala ta kawo shi kuma ga matsala ta duwan matsala ta kawo shi da yau kuɗi dai wanda ake iya sayan waɗannan kaya kuɗi na na dolar yau dolar tana nan tana hauhawa ga matsalar ɗokuwar kaya ka biya ɗokuwar koma kwantina da kasar da an kai sukari zakuwa bakin ruwa yau shi ma ya za abin da ya zan yanzu abin da muke saida kilan sikar 110 lokacin baya muna saida shi dala 100 can baya muna so buhun sikar jaka 23 yanzu ko muna so shi 26 wannan shine dalilin da ya sa muka kara dala goma goma ga kowane kilo Gwamnatin ƙasar Nijar ta bakin shugaban a ranar Asabar nan Yamme a yayin wata haɗuwa da 'yan kasuwa ya sanar da cewar an yi ragowa kan kuɗaɗen duwan da haraji bisa wasu kayayyaki da ake yawan amfani da su a ƙasar Nijar. Matakan sun danganta ne ga karya lagon tsadar kayan masarufi a wanga kusantar Maramadan. Ga kaɗan daga cikin jawabin Firaminista Uhumudu Muhammadu. A game da abin da ya shafi jiragen ruwan da ke cikin tashar jiragen ruwa nan take bayan taron mu ni baiwa ministocin kuɗi da na sufuri sun kula da wannan lamari kuma tare da haɗin gwiwar hukumomin ƙasar Benin sun amince jirage da ke ɗauke da kayayyakin masarufi da aka nufi Nijar da su su shiga layi kuma ina tsammanin hakan ne ke faruwa yanzu haka jiragen sun shiga layi kuma suna sabke kaya wasu kayan tuni sun kamo hanyar zuwa Nijar dangane da larwai akan hanya an cimma yarjejeniyoyi kuma za mu kulawa wajen ganin an yi aiki da waɗannan yarjejeniyoyin a game da abin da ya shafi sabke farashi wannan zai kawo gibi na kudaden shiga a huskar ma'aikatar lanho kuma mun kiyasta shi kusan miliyar bakwai na sefa Wasu 'yan jarida na ƙasar Nijar sun amfana da samun horo bisa fasa'ar bincike idan aka taka 'yancin ɗan Adam. aiki ne da kungiyar 'yan jarida ga batun 'yancin ɗan adam rgdh ta shirya ranakun 18 zuwa 21 ga watan mars 2022 a nan yame bari mu saurari wakilin rgdh na difa ibrahim mamman a firarsa da muktar hamadu Nous sommes plus édifiés sur euh, les techniques d'investigation. Mun sami ƙarin ilimi sosai a game da fasahohin bincike idan aka taka hakokin bil'adama. Saboda haka daga yanzu a cikin ayyukan mu na jarida za a mutunta hakokin dukkan bangarori har ma da waɗanda ake zargi da taka hakkin bil adama da kuma waɗanda aka tabbatar da sun aikata laifi. Domin kun san wani lokaci ingancin labarai na buƙatar duk abin da muka faɗa ya kasance mun yi adalci a cikin sa Amma yanayin tsaro da kuma wuce gona da iri na iya sanyawa ba da labarai ya cutawa waɗansu mutane da ba tabbatar da laifinsu ba muna cikin yanayi mai sauyawa da sauri daga yanzu a matsayinmu na kafafe da kungiyoyin yada labarai za mu mai da hankali akan samar da sakamako A doso ranar 18 ga watan Maris aka buɗa satin masu taimakawa babban kwamitin sadarwa CSC aji na biyar. 'Yan siyasa, jami'an tsaro, 'yan farar fula da kafofin labaru suka halarci wannan haɗuwar domin canza yayu bisa aikin da bisa aikin da suke da kuma yawan da ya rataye kansu kowane bangare gabatun kariyar rigingumu. Mamman Jaharu, mamba na CSC, yama Nana Hadiza Hassan cikon bayani. Haɗuwa ce ta canza yawo da ƙarfafa horo ga mambobi. Hukumar sadarwa ta CSA tana tsara mako ne domin haɗuwa ga mambobi CSA, wanda duka sati na wannan haɗuwa ana farfado da tsarin zuwa ga al'umma domin su gane aikin hukumar CSA. Sannan CSA ta sauƙaƙa fahimtar juna akan aikin kafafen yaɗa labarai. Saboda ƙungiyoyin fararen hula jam'iyyun siyasa da jami'an tsaro duka suna mambobi a wannan ma'aikatar. ne ya kamata a samar da tsari aiki 'yan jarida idan suka je wajen su neman labarai sannan su ma 'yan jarida su fahimci aikin jami'an tsaro da ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa Wani mutum na garin zangon buwai karamar hukumar karkarar kwarraka jami'an tsaro suka damke dauke da harsassai fiye da dubu biyu. Shugaban gundumar da kwaro a yau da sahe ya kasance a birgal ɗin jandarmeri ɗin garin domin ya bawa jami'an tsaron. Wakilinmu Adamu Umaru ya aiko mana da jawabin Risa Ahmudu shugaban gundumar da kwaro. Zan yi amfani da wannan damar na mika bukata a samar da isassun kayan aiki da ga tsaron mu. musamman a wannan gundumar da kwaro wacce babban gunduma ce mai faɗi da ba su da isassun kayan aiki. Bangaren motoci muna ƙara jinjinawa. Za mu rubuta wa ofishin ministan tsaro domin bayyana matsalolin. Don haka ne muke amfani da wannan damar mu tambayi duka sabbin magajin nan gari su dafawa jami'an tsaro domin su ne suke saboda al'umma. Yanki ne da da bai ma daɗe ba an samu kama har sassai wannan gunduma tana bukata da yawan kayan aiki saboda gunduma ce da ta hada tsakanin arewaci da kudanci Wani ɗakin adano da karatun littattafai bugun Arabiya mai lakanin suna Shatima Mamadu a ranar Asabar 19 ga watan maris 2022 aka kaddamar da budinsa a garin zandar littattafan shari'a na sulhu dangantaka da na wasiƙa da aka samu gidan alkalin farko na zandar a ƙarƙashin shetima barkono na farko a shekara 1852 zuwa shekarar eh, ikon zuwa Shatima Mamadu, Laminu Isaka Ibra wanda ya ƙirƙiro ƙungiyar adanan albarkatun tarihi na Damagaram yama wakilinmu Mustapha Mamman Sani bayani a kai. Eh, Ina iya cewa shine irin sa na farko a Nijar saboda wajen adana littattafai da karatu ne mai zaman kansa da aka gina. Shine alkali na farko a Zandar. A lokacin an samu waɗannan kayayyaki a cikin wani mawayacin hali. Akwai waɗanda suka lalace an samu ceto waɗansu wasu kuma ba a samu ba. Shine sakamakon kun gani an gina wannan babban katafarin ɗakin adana littattafai da karatu da aka ƙaddamar aka laƙaba ba ma suna Shatima Mummuni. Kuma ta dalilin wannan da yawan iyalai sun tuntuɓe mu. A fannin ƙwallon kafa ranar ta biyar Sportive da La Gendarmerie ESJN tare da wato ta yi kunnan doki biyu da biyu da tawagar Renaissance Sportive Berkan ta Morocco Zakariyau Ibrahim kocin ESJN ya nazartawa Salamatu Kadiri yanda yanayin ya kasance. sai ce take matakin gaba da maki tara inda Simba da RS Pekan suna da maki bakwai bakwai. Mu muna da maki biyar. Sai dai waɗannan rukunin za su tsaya haka sai ran da za a karawa uku ga watan Afril. Mu za mu tafi Tanzania inda za mu kara da Simba. Ita kuma ƙungiyar ASEC za ta je Morocco za ta kara da RS Bekan. Za mu taka da sosai idan muka ci Simba ita kuma sai ta mamaye bekan za mu je matakin ƙarshe za mu kyautata sa'ar mu muna buƙatar addu'o'in 'yan nijar jiya sun ba mu goyon baya duka da yake kun san wasa sai a hankali suna ci gaba da ba mu goyon baya kuma muna son addu'o'insu. yaron da bai kai shekara goma sha takwas ba ana ɗaukar tamkar ƙaramin yaro a zayyanawar dokar hukumtawa ta ƙasar Nijar a gidan yari na zandar ana riƙe da yara ƙanana bisa laifuka daban-daban wajen yara talatin. To, ko akwai masu wasu matakai da ke baiwa juju damar ya sa musu hukunci na tsawon lokaci domin samun bayani wakilinmu ali kaita ya firanta da juju bubakar abacha abu kader ga zumi firar tasu Laifukan da aka fi yawan aikatawa su ne sata, harkar miyagun ƙwayoyi, bugu da jiyar da rauni da gangan, sannan da fyaɗe. Misali akwai miriya da ta da ba su da gidajen kaso, kenan dukkan masu laifukan su manya da ƙananan yara ana kai su ne a gidan kasan zandar, akasari waɗanda suka aikata fyaɗe ko bugu da fitar da rayuwa, domin ana yin faɗa sosai a ƙauye, kenan mafi yawa bugu ne da fitar da rayuwa. A bugi mutum ba tare da niyyar fidda masa rayuwa ba, amma sai ajali ya cika. Nan zandar musamman laifukan sata ne, sana'ar miyagun ƙwayoyi da da kuma fada. Daga mizanin shekaru nawa ne karamin yaro ake iya tsare shi a gidan kaso? Babu shekarun da ke hana a tsare yaro. Abu mafi mahimmanci shine a tabbatar da wakilci misali dangane da laifukan da ba za su yi muni ba kuma yaro na tare da rakiyar ɗaya daga cikin iyayensa ko kuma ubangidansa. Alƙalin yara zai kiyasta cewa tsarewa ta musamman ce har ma ga babba to ya waje ba ta fi zama ta musamman ga karamin yaro matuƙar akwai mutum da aka amince a mika masa yaro. Kina alƙalin yara yara ba zai rike waɗannan yara ba waɗanda kuma sukan sake aikata laifi kuma abin takaici yara ne da ba su ƙarƙashin kulawar kowa waɗanda iyayensu suka yi murabus daga ba su tarbiyya kuma akasari sukan koma a miyagun wurare da zama kamar kewayen babbar tashar motoci ta zandar da kewayen babbar kasuwa. Ko yanayin ya kai ga bugun ƙararrawa? Bai kasance sosai ba domin kaɗan ne yake faɗawa cikin wannan matsala kuma idan kuka kaddamar da bincike za ku tarar da cewa wasu mutane da da suka mallaki hankalin kansu ne ke amfani da su amma idan ana maganar matasa baki daya abin damuwa ne domin mafi yawan mutanen da ke tsare yan shekaru 18 zuwa 19 kawai saboda harkar kwaya wani bangare ne mai muhimmanci na al'umma kuma abin damuwa ne saboda wani bin yan makaranta ne ke shiga sha ko sayar da miyagun kwayoyi me doka ta yi tanadi ga kananan yaran doka ta ce sai an tabbatar da cewa wannan karamin yaro yana sane da abin da ya aikata idan aka gano hakan doka ta ce za a yanke masa rabin hukuncin da ya kamata a yanke masa idan babba ne a nan ma ana iya yi masa sassauci kasan talala dokar shari'ar yara mai lamba saba'in da 72 ta shekarar hudu ta tanadi wasu matakai maimakon ɗauri misali kotu na iya dakatar da yanke masa hukunci na tsawon shekara ɗaya idan a ƙarshen wannan shekara aka gano cewa yaro ya samu kyawawan ɗabi'u kuma ya koma cikin al'umma ana iya fasa aiwatar da hukunci a kansa sauraro abun da ya sauka kenan ga habibu garba ya shigo da labarin da harshen zamanci a ci gaba da saurare lafiya